One, shi musulunci musulunci shine gatan kowa a duniya shine gatan kowa a lahira. Mu daina wulakanta addininmu na musulunci. Musulunci abin alfahari na a yaushe musulunci.